Hanyar Adalci Darasi na tasa'in da bakwai Gidan Wuta Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Nasi mai tsarki ya ce, Masu tsoro, da masu cin amana, da masu aikin ƙyama, da kuma dukkan masu yin ƙarya, don rabonsa yana cikin wannan tafkin wuta mai ƙuna da farin wuta. Ruya ta Yohana Sura ashirin da ɗaya, aya takwas. za a jefa su a cikin baƙin duhu, su shiga wutar da ba za ta taɓa mutuwa ba har abada, wanda aka shirya wa Shaiɗan da mala'ikunsa, inda za a yi kuka da cezon haƙora. Mati Sura takwas aya sha biyu da kuma Mati Sura ta ashirin da biyar aya ta arba'in da ɗaya. Waɗannan za su shiga azaba mara ƙarewa, masu adalci ko za su shiga rai na har abada. Mati Sura ashirin da biyar aya arba'in da shidda Gidan wuta ba wanda yake jin daɗin magana a kansa, har ma ba ma son labarinsa shiga tunaninmu, duk da haka yau kan maganar nazarinmu shine gidan wuta, don Allah ya yi zance da yawa a kansa, A littattafai masu tsarki, Allah ya yi gargaɗi masu yawan gaske don kada mutane su kai can. Da yau da kuma darasi mai zuwa, za mu koyi abin da maganar Allah ta ce game da gidan wuta, da gidan sama, wato jahannama da aljanna ko firdausi, da kuma yadda za mu iya tabbatar da tafiyarmu sama, kada kuma a jefa mu gidan wuta. mutane da yawa suna ɗaukar cewa ba shi yiwuwa mutum ya san makomarsa a lahira, wato wurin da zai zamana har abada. Wannan tunani ya shiga don ba su san hanyar ceto wadda Allah ya kafa ba, ba su san kyawawan alkawaran Allah ba, waɗanda suke ba mu tabbacin sanin makomarmu. Ko hakika maganar Allah tana gaya mana mutum ya iya tabbatar da tafiyarsa sama tabbas, maganar Allah ta ce, Na rubuta muku waɗannan abubuwa duka ne don kusan kuna da rai na har abada. Yohana ta fari Sura biyar aya sha uku Aboki mai sauraro ko ka san kana da wannan rai madawami wanda maganar Allah ta sanar da shi? Ran da za ka mutu, ko ka san wurin da kurwarka za ta tafi, ko ka tabbata za ka shiga aljanna? ba za ka faɗi cikin jahannama ba? Idan ka rasa wannan tabbaci, to darasinmu na yau zai taimake ka ƙwarai. Kamar yadda muka gani a Lanjila, sa'an da Yesu mai ceto yana duniya, sau da dama ya koya ma jama'a game da wuraren nan biyu, sama ko aljanna da gidan wuta. Amma ya fi ba da koyarwa game da gidan wuta, don ba ya son kowa ya tafi can, don ya san irin munanan azabai da ke akwai can. Yanzu fa, bari mu koma wurin bishara, mu ji abin da Yesu ya koya ma taro a kan gidan wuta. Ka saurara ga wannan labarin gaskiya game da mutum biyu da suka mutu yana cikin bishara ta hannun Luka Sura goma sha shida, Yesu ya yi magana da taro ya ce, An yi wani mai arziki wanda yakan sa riguna masu tsada, yakan kuma ci abinci mai kyau kowace rana, a ƙofar gidansa kuwa da wani gajiyayye mai suna la'azaru, wanda miki sun cika jikinsa, akan kawo shi a kwantar da shi a nan kullum, shi kuwa yakan so ya ci ko da sauran abincin da ya faɗi daga kan teburin nan mai arzikin nan, har karnuka ma suna zuwa su lashe mikinsa. Ana nan, sai talakkan nan ya mutu, mala'iku suka ɗauke su suka ba shi wurin zama mai daraja tare da Ibrahim, mai arzikin nan ya mutu, aka kuma binne shi, ya je can wurin zaman matattu yana shan wuya, sai ya ɗaga kai ya ga Ibrahim daga nesa tare da la'azaru. Bari mu ɗan dakata a nan, ko ka gane abin da ya sami mai arziki da mabaracin na la'azaru, a ina aka kai mabaraci da ya mutu, nan da nan kurwarsa ta tafi firdausi gaban Allah. inda annabi Ibrahim ya daɗe da zama, mai arziki fa ina ya tafi, nan da nan kurwarsa tana cikin gidan wuta, yana shan azaba. Me ya sa mafaraci la'azar ya tafi Firdausi, amma mai arziki ya tafi jahannama? Da farko, sai ka sani, talauci baya hana maka samun ceto, kuma arziki mai yawa baya sa ka ka hallaka. Gajiye na la'azaru ya tafi Firdausi, domin ya mai da hankali ga hanyar ceto, wadda Allah ya ba da labarinta a littattafan annabawa. Mai arziki kam ya ƙyale maganar Allah, yau akwai mutane da yawa kamar mai arzikin nan, an ɗauke su masu addini ne, sun sani Allah ɗaya ne, sun sani akwai littattafan annabawa, amma suna bin hanyar hallaka zuwa gidan wuta, don ba su taɓa ba da gaskiya ba ga hanyar ceto da dukan annabawan Allah suka rubuta labarinta a littattafansu, kamar mai arziki a labarinmu na yau, jin daɗin duniyarsu da samun arziki sun yi sauraron maganar gaskiya muhimmanci a gare su. ai, ta wurin mai da hankali ga maganan nan sun iya ceton rayukansu. Bari mu ci gaba da labari, mu je da Allah ya bar mai arziki da ke cikin gidan wuta, ya yi magana kaɗan da Ibrahim da ke firdausi, ta wurin maganar mutumin da ke cikin gidan wuta, Allah ya nuhi mu ta ƙaru. Ubangiji Yesu ya ci gaba da cewa, bisa ga Luka Sura goma sha shidda, mai arziki ya je can wurin zaman matattu, yana shan wuya, sai ya ɗaga kai ya ga Ibrahim daga nesa, tare da la'azaru, sai ya yi kira ya ce, Baba Ibrahim, ka ji tausayi na ka aiki la'azaru ya sa ɗan yatsarsa a ruwa, ya ɗan sa a harshena don in ji ɗan sanyi, domin ina jin jiki a cikin wannan wuta. Amma Ibrahim ya ce, Ka tuna fa, yarona, a lokacin da kake a duniya, kana da abubuwa masu kyau, la'azar kuwa ya sha wuya, amma yanzu yana jin daɗi, kai kuwa kana shan wahala. Banda haka ma, tsakaninmu da ku akwai wani ƙaton rami mai zurfi sosai da aka shirya don kada waɗanda suke son ƙetarowa daga can zuwa wurinmu su iya, kada kuma kowa ya ƙetare daga wurinmu zuwa can. Sai mai arzikin nan ya ce, To, baba, ina roƙonka, ka aike shi zuwa gidan babana, don ina da ’yan uwa guda biyar maza, ya je ya yi musu magana, kada su ma su zo nan wurin wahala. Ibrahim ya ce, Ai, ’yan uwanka suna da dokar Musa da littattafan annabawa, su ji abin da suke faɗa musu, mai arzikin ya amsa masa ya ce, A'a, Baba Ibrahim, in dai wani ya tashi daga nan kabari, ya je wurinsu za su tuba. Amma Ibrahim ya ce, Idan ba su ji abin da dokar Musa da littattafan annabawa suke cewa ba, kai, ko da wani ya tashi daga kabari, ba za su ji shi ba. Shi ne ƙarshen labarin mai arziki da la'azaru, gaskiya wurin nan gidan wuta, mugun wuri ne, babu samun jinƙai. A gidan wuta, mai arziki yana shan azaba, ba mai ikon kawo masa sauƙi ko na ɗigo ɗaya na ruwa. Abin da ya fi ban tsoro, wannan mai arziki yana can har wa yau, yana wurin wuta, yana jiran ranar hukunci sa'an da kurwarsa da jikinsa za a jefa su wurin da ake kira tafkin wuta, can zai zauna har abada tare da kowane mai ƙin biyayya ga saƙon annabawa, wato labari mai daɗi na Yesu almasihu. Haka Nasti ya shela da cewa, Duk wanda sunansa bai fito a rubuce a cikin littafin nan na masu rai ba, an jefar da shi cikin tafkin wutan nan. Da farin wuta da hayaƙin wutar da ake ba su wuya da shi ya dinga tashi sama har abada abadin, babu sauƙi dare da rana, bisa ga ruya Sura ta ashirin aya ta goma sha biyar da Sura ta goma sha hudu aya ta goma da aya ta goma sha ɗaya. Ka yi tunani a kan wannan, kowa ya ƙyale hanyar adalci ta ceto wadda Allah ya kafa, sai ya shiga gidan wuta, ba zai taɓa kai ƙarshen mutuwarsa ba, ba zai taɓa fita ba, wutan ba za ta taɓa mutuwa ba, ba tsayawa har abada abadin. Masu sauraro, kada wani ya ruɗe ku da zantattukan wofi, waɗansu suna cewa, Af, Allah na gari ne, ba zai halarci bayinsa sa'an nan ya ƙone su ba, zai nuna ma duka mujin ƙai zai karɓe mu duka a aljanna. Masu irin wannan tunani ba su kafa ra'ayinsu bisa maganar Allah ba, suna magana haka kawai don sun ƙi abin da zuciya tana ba su, ido buɗe sun ƙyale hanyar ceto wadda Allah ya kafa, idan ba su tuba daga kuskurensu ba, su juyo wurin Allah, su ba da gaskiya ga hanyar adalci ta wurin Yesu almasihu, to, wata rana za su gano ashe gidan wuta akwai shi, amma a ran nan ba daman tuba, domin zarafi ya wuce su. Ko ka ji abin da mai arziki ya tambayi Ibrahim, ya roƙe shi ya tura la'azar gidan mahaifinsa, ya galgaɗar da ’yan uwansa guda biyar masu rai, kada su ma su zo nan wurin wahala. Me Ibrahim ya amsa masa, ya ce masa, Suna da dokar Musa da littattafan annabawa, su ji abin da suke faɗa musu, amma mai arziki ya ce, A'a, Baba Ibrahim, in dai wani ya tashi daga kabari, ya je wurin su za su tuba, amma Ibrahim ya ce, Idan ba su ji abin da dokar Musa da littattafan annabawa suke cewa ba, kai, ko da wani ya tashi daga kabari, ba za su ji shi ba. Aboki mai sauraro, ko ka san labari mai daɗi na annabawan Allah, wanda ya iya cetonka daga gidan wuta? Labari mai daɗi shine abin da kana sauraronsa a wa'azin nan na hanyar adalci. A taƙaice, mun ga yadda labari mai daɗi na annabawa shine labari mai daɗi game da mai fansa mai tsarki wanda Allah ya aiko daga sama, don ya mutu bisa gice ya ɗauke zunubanka, ya tashi daga matattu a rana ta uku, idan ka gaskanta a zuciyarka ya mutu domin zunubanka, ba za ka shiga gidan wuta ba, shi ne labari mai daɗi wanda yake da ikon cetonka daga hukunci mai adalci na Allah. Kamar yadda muka gano a darusta na farko, Allah bai halicci gidan wuta domin mutum ba. amma domin Shaiɗan da miyagun mala'ikunsa. Amma sakamakon zunubin kakanmu Adamu, an haife mu duka nesa da Allah, a mulkin Shaiɗan bisa hanya mai faɗi zuwa jahannama. Lalle, halin zunubi da ke cikinmu yana samu hallaka har abada, domin ladan zunubi mutuwa da gidan wuta har abada ne. sai dai Allah ya shirya mana hanyar tsira, ta ƙoƙarin kanmu ba mu da mafita mu tsere ma gidan wuta, amma godiya ta tabbata ga Allah, ya yi shiri yadda zai iya yafe mana zunubanmu. Menene shirin nan? Shi ne mutuwar almasihu mai tsarki. Allah ya ɗora ma Yesu hukuncin zunubanmu sa'an da ya mutu bisa gice yadda aka rubuta, Almasihu bai taɓa yin zunubi ba, amma saboda mu, Allah ya mai da shi kamar mai zunubi, ta wurin wannan dalilin ne cikin Almasihu za mu iya samun adalcin Allah. Korintiya ta bi Sura biyar aya ashirin da ɗaya. Mun ga yadda mutane sun azabatar da Yesu, sun bulale shi, sun naɗa masa rawanin ƙaya sun yi masa ba'a, sun bugi fuskarsa, sun tofa masa miyau, sun buga ƙusoshi a hannuwa da ƙafafunsa, sun hauda shi a kan gice. Allah ya bar mutane su wahal da almasihu marar zunubi domin ya bayyana irin hukuncin da zunubanmu sun cancanta. Kowane abin da mutane sun yi ma Yesu ya cancanta a yi mana saboda zunubanmu. amma Allah saboda yalwar ƙaunarsa gare mu ya aza hukuncin zunubanmu a kan almasihu mai tsarki, ƙaunataccensa, ɗa madawwami. Ka tuna fa, raɗaɗin almasihu bisa gice bai tsaya da abin da mutum ya iya yi masa ba. Littattafan annabawa sun bayyana mana sa'an da Yesu yana shan wuya bisa gice, Allah kansa ya aza masa wani zafin da ya fi gaban tunanin mutum ya fahimta. Allah ya sami Yesu ladan zunubanmu, wato gidan wutanmu. Annabi Ayuba ya hangi zafin shan wuya ta almasihu a hannun Allah, sa'ad da ya rubuta, Allah ya bashe ni cikin hannuwan marasa ibada, ya jefar da ni a cikin hannuwan miyagu. A cikin hasalarsa ya yayyage ni, ya ƙi jinina, ya tamna mana haƙoransa, magabcina yana suka na da idanunsa. Ayuba Sura goma sha shida aya tara da aya ta goma sha ɗaya. Ladan zunubi mutuwa ne a fuskanci fushin Allah, a shiga duhun jahannama, inda Allah yana jefar da dukan masu ƙin gazgantawa da bishara amma Yesu ya jure hushin Allah saboda mu, don mu karɓi alherin Allah. Kamar yadda muka karanta, sa'ad da Yesu yana mutuwa bisa gice, dukan ƙasa ta duhunta, baƙi irin kamar jahannama, daga tsakar rana zuwa ƙarfe uku na yamma. A cikin waɗannan awoyi Yesu ya yi wata kira da babban murya, Ya Allah na, ya Allah na! don me ka yashe ni, me yasa Allah ya da almasihu ƙaunataccensa sa'ad da yana rataye bisa gice, da ni da kai mu ne dalili, zunubanmu su ne dalili, sa'ad da Yesu yana bisa gice, Allah ya aza masa hukuncin zunubanmu, gidan wutarmu, wannan haƙiƙanin gaskiya ce, abu mai wuya tunaninmu ya fahimta duka, amma abin da ya tabbata idan ka ba da gaskiya da zuciya ɗaya ga Ubangiji Yesu za ka sami ceto, ba za ka taɓa shiga wuta ba, domin Allah ya lissafta ka mai adalci ne saboda haɗayar mai fansa a madadinka, kamar ragon haɗaya wadda ya fanshi ɗan Ibrahim daga mutuwa, haka Yesu almasihu ya mutu don ya fanshe ka daga madawamiyar mutuwa a wurin da ake kira gidan wuta. Allah ya sa hukuncin jahannamarka a kan Yesu almasihu, ko ka gazganta wannan, ko ka gazganta cewa Yesu almasihu mai adalci ya biye bashinka na zunubi? ko kuwa za ka shiga gidan wuta ka biya bashin nan naka har abada? Wannan ya rage gare ka, me za ka zaɓa, ko aljanna ko gidan wuta? Na gode don sauraro, lokaci mai zuwa za mu yi nazarin wani kan magana wanda ya bambanta sosai da na yau. In Allah ya yarda. za mu karanta labarin wannan kyakkyawan wuri Firdausi, wato gidan sama. Allah ya albarkace ka, ina barinka da waɗannan kalmomi masu sa tunani na Ubangiji Yesu, ku shiga ta ƙaramar ƙofa, gama ƙofa zuwa hallaka tana da faɗi, kuma hanyarta tana da sauƙin bi, masu shiga cikinta suna da yawa, amma ƙofar zuwa rai ƙarama ce, hanyarta kuma da wuyar bi, masu binta kuma ba su da yawa. Ishara daga hannun Mati Sura bakwai, aya ta goma sha uku da aya ta goma sha hudu. Bari Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.